والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرقى وطن جمادة الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida a sahawiya na al'imam al'allama abu ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al a sahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 wanda al'allama Nasiru Sunna Nasiru Din albani sun ya yi masa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na 97 na'am bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم وليس الظلم إباغة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة باوي ظالمشي بني وتفسر دنگني دا abin da ya hannu wanda baya shiga ƙarƙashin iko abin da ya hannu bi ma'ana abin da ba zai yiwu ba wanda baya shiga ƙarƙashin iko kama ya kuluhu man ya kuluhu min al-mutakallimin wa ghayrihi kamar yadda masu faɗin wannan magana daga cikin mutakallimin ke faɗa an gane masu faɗin wannan magana daga cikin mutakallimin suna cewa wato wannan wai cewa abin ake kira zalunci fassara ne na abin baya yiwuwa fassara ne na abin ya hannu wanda baya shiga ƙarƙashin iko abin nufi a nan wajen sun ce zalunci shine abin da baya shiga ƙarƙashin iko amma in abu yana ƙarƙashin ikonka sai ka aikata shi ba zalunci bane misali an gane wannan ko su suna ganin Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya aikata ya aikata ne ƙarƙashin ikonsa kuma ba zai yiwu a ce Allah ta'ala ya aikata wani abu wanda ake kiran shi zalunci ba su a wajensu babu wani abu wai shi zalunci a cikin aikin Allah duk abin da Allah ya aikata adalci ne na'am yaquluna innahu yamtani wa an yakuna fil mumkin al maqdud zulm wato suna cewa wato yana hannuwa ya zamanto a cikin mumkin a cikin halitta wanda aka kaddara halitta wanda ake da iko a kan shi wai yana hannuwa a samu zalunci in dai halitta ne wanda Allah yake da iko a kansa to ba zai yiwu a ce wai Allah ya aikata wani abu a kira wannan abin zalunci ba duk abin da Allah ya aikata ga halittarsa wanda yake da iko a kansa to wannan abin adalci ne in ji su bal kullama kana mumkinan fa huwa minhu law fa'alahu adil suna cewa duk abin da ya kasance mai yiwuwa to daga Allah da Allah zai aikata shi adalci ne duk abin da yake mai yiwuwa in dai Allah ya aikata shi to wannan abin ana ɗauka cewa wannan abun adalci ne idin zulmu la yakunu illa min ma'murin min gairihi manhi domin zalunci baya kasancewa sai daga wanda ake bashi umarni daga waninsa wanda ake hana shi daga waninsa me yake nufi a nan wajen zalunci baya kasancewa sai daga wanda ake bashi umarni daga waninsa kamar dan adam yanzu ana bashi umarni daga waninsa kuma ana hana shi daga waninsa dan adam wane ne yake bashi umarni Allah yake bashi umarni kaga wane ne yake hana shi Allah ne yake hana shi to kaga ashe dan adam yana samun umarni daga wani daga wani yana yana samun hane-hane daga wani to mutumin da yake samun umarni daga wani cewa yi kaza kada ka yi kaza shine idan ya aikata abu za a iya cewa wannan abin da ka aikata zalunci ne wancan abin da ka aikata adalci ne amma shi Allah subhanahu wata'ala wane ne yake ba su umarni wane ne yake hana shi babu kaga da Allah ba mai ba shi umarni ba mai hana shi ashe idan Allah ya aikata abu ba a kiran wannan abin zalunci in ji su kuma inda ko amma dan adam wanda yake ma'amurun min gairihi manhiyun min gairihi wanda yana samun umarni daga waninsa yana samun hani daga waninsa tunda dai Allah ta'ala shi ke bashi umarni kuma Allah ta'ala shi ke hana shi saboda haka shi dan adam wanda yake samun umarni daga Allah yake samun hani daga Allah shine idan ya aikata abin da bai dace ba za ce dan adam ya yi zalunci idan kuma ya aikata abin da ya dace da dokan da aka bashi sai a ce dan adam ya yi adalci Kuma shi wannan ko to saboda haka Allah ta'ala tun da shi babu wanda yake bashi umarni babu wanda yake hana shi idan Allah ya aikata wani abu to wannan abun a wajen su dukansu gaba ɗaya adalci ne in ji su kuma a tunanin wayannan mutane suna ganin ba zai ma yiwu Allah ya yi zalunci ba Allah ba zai ma iya ba sun ce adalci bai wato zalunci bai karkashin ikon Allah subhanahu wata'ala shi Allah ko da ya so yin zalunci ma ba zai iya ba in ji su wallahu laysa kadhalik shi Allah ba haka yake ba fa inna qawluhu ta'ala domin lallai maganan Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yaqafu zulman wala hadma cewa duk wanda ya aikata ayyuka daga cikin ayyuka masu kyau kuma alhali yana mumini fala ya khafu zulman wala hadma to baya tsoron zalunci kuma baya tsoron tauyewa ba za a zalunce shi ba kuma ba za a tauye mai wani abu daga cikin haƙƙinsa ba a gane ko kaga ce fala ya khafu zulman in dai ya aikata aiki mai kyau wato kada ya ji tsoron zalunci kuma kada ya ji tsoron a tauye shi daga haƙƙinsa to kaga wannan ya nuna in Allah da Allah ya ga dama Allah na iya yi kun gane babu wani abu wanda ya gagari Allah Allah ta'ala in yana so ya yi zalunci da zai iya yi to amma Allah ta'ala ya riga ya rubuta ma kansa ne shi ba zai yi ba ba wai ba zai iya ba ne kaga idan ka ce Allah ba zai iya ba kenan akwai wani abu wanda Allah ta'ala ya gaza a kan shi saka Allah ta'ala babu abin da ya gaza kai Allah yana iya yin komai sai dai Allah ya ƙi saboda wani dalili kun gane wannan ko kaga wa mai ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma wala azma duk wanda ya aikata ayyuka masu kyau kuma yana mumini to kada ya ji tsoron zalunci kada ya ji tsoron za a tauye mai ba za a tauye mai komai daga cikin abin da ya aikata ba نعم وقوله تعالى ما تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد باء مسني مغانا أغريني أغبا غريني إذا ني مغانا باء إيه كنز مغانا أغبانا إن جاء الله وما أنا بظلام للعبيد كما ni ban kasance mai zalunci ga bayi kaga Allah shi ya ce shi ba zai zalunci ga bayi ba ba wai ba zai iya ba shi dai ba zai yi ba akwai bambanci tsakanin ba zan yi zalunci ba da ba zan iya yin zalunci ba an gani, yanzu shugaban ƙasa idan ya ce ba zan zalunci kowa ba ba ya nuna cewa ba zai iya ba ne to wannan dan adam kenan wanda in yana da iko zai iya cewa ba zai yi zalunci ba amma kuma yana iya yin zalunci in ya so an gani, to Allah ta'ala shi ya haramta ma shi zalunci ba wai wai ba zai iya ba ne na'am wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah ta'ala ke cewa wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun ba mu zalunce su ba sai dai sun kasance su ne azzalimai kaga da ya fa. kaga zai yi amma Allah ta'ala baya son zalunci ne shi yasa bai yi ba ba wai kasancewan ba zai iya ba wannan kalmar ba zai iya ba yana da hadari kamar kana so ka nuna akwai wani abu wanda ya fi ƙarfin ikon Allah Allah ta'ala babu abin da ya fi ƙarfin ikonsa in Allah na so yayi zai yi amma ya haramta ma kanshi yin ne na'am wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah yake cewa wa wajadu ma amilu hadiran wa la yuzlimu rabbuka ahada wa wajadu ma amilu hadira sun samu abin da suka aikata gashi a fili abin da suka aikata na alkhairi ko na sharri sun same shi a shinan addini, wala yanzu ni rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan kowa an gani kaga ubangijinka baya zaluntan kowa ba wai ba zai iya yi ba wannan kalmar ba zai iya yi ba kafirci ne in ka ce Allah ta'ala akwai abin da Allah ba zai iya yi ba ya nuna ka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala gafiyawa an gari shi kuma Allah ta'ala kammalalar sarki ne Allah ta'ala a samad ne shi in an ce samad shine ne a al-kamil almakasudu maqsud ilayhi fil hawa'ij Allah shugaba ne kammalalle abin jimfara wajen biyan bukata kuma Allah ta'ala a wata aya ya ce Allahu la ilaha illa huwa al qayyum Allah shine al rayayye al-qayyum wanda yake mai dogaro da kansa Allah yana dogaro da kansa babu abin da ya fi ƙarfin Allah Allah ya fi ƙarfin komai babu abin da ya fi ƙarfinsa saboda haka Allah cewa yi ba zai zalunci kowa ba ba wai ba zai iya yi ba na'am wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah yake cewa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau din nan za a saka ma kowanne rai abin da ta aikata la zulma al babu zalunci yau inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne يدل على نقيض هذا القول na'am wannan ya dullu ala naqiza hadha alqawl wannan magana yayi nuni akan kishiyan wancan magana wani magana ne shine maganar da ke cewa Allah ta'ala ba shi da ikon yin zalunci ba zai iya yi ba ma ya gaza akan wannan bangaren to wannan magana wayannan ayoyin da muka kawo sun nuna Allah ta'ala yana iyawa amma shi ya haramta wa kanshi ko hmm. kaga in kana iya yin abu amma kai ka haramta wa kanka ya nuna kana da iko amma in ya zamanto ina so in yi zalunci amma ba zan iya ba ya nuna ka gaza a wannan bangaren ya nuna a nan bangaren an fi ƙarfinka an fahimci wannan ko yawa amma wato ina da ikon yin zalunci amma saboda na haramta ma na shi yasa ban yi ba ko yanzu idan wani mara kunya ya zagi shugaban kaza shugaban kasa yana da iko ya kama shi ya hukunta shi amma ganin daman ka kawai zai to ni na haramta ma kaina hukunta wannan bawan Allah shikenan ko kaga wannan ba ya gaza bane kawai ya haramta wa kanshi ne to wannan ga haƙƙin dan adam kenan ballantana kuma Allah ta'ala wanda ya halicci dukkan halittu gaba ɗaya, wanda babu abin da yake gagaran Allah subhanahu wata'ala wa minhu qawluhu alladhi rawahu anhu rasulu daga cikin sa akwai maganar sa wanda manzon Allah ya ruwaito daga gare shi cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi a gani ko lallai na haramta zalunci ga kaina ba wai ba zan iya yi ba a na haramta ma kaina zalunci ne saboda zalunci ba shi da kyau amma da na so zan iya yi وجعلته بينكم محرما ناسن يا شي تكاننكو ابن حرمتاوا فلا تظالموا فلا تظالموا kada ku yi zalunci kaga an wajen Allah ya nuna mana shi ne cikakken iko ne babu abin da ya gagare shi in yana so zai yi amma Allah ta'ala sai ya haramta ma kanshi saboda abu ne wanda bai dace ba yace inni haramtu zulma ala nafsi lalle na haramta zalunci ga kaina wa ja'altuhu bainakum muharrama sai na sanya zalunci tsakaninku abin haramtawa fala tazalamu kada ku yi zalunci ko kaga da wannan kenan Allah ta'ala ba zai zo ba haka nan kawai kamar yadda yan jabariya suke cewa suke cewa in Allah ya ga dama kawai yana iya kama mutumin kirki kawai sai ya wurga shi a wutar jahannama suka ce Allah yana iya daukan annabi in Allah ya so a hankalce Allah zai iya sa annabi a wuta ya ɗauko fir'auna ya sashi a aljanna an gani suka ce idan Allah ya yaka ya yi adalci to shi kuma Allah ya riga ya gaya mana wa mai ya amal min salihati wa huwa mu'minun fala ya khafu zulma wala azma duk wanda ya aikata ayyuka daga cikin ayyuka masu kyau yana mumini to baya tsoron zalunci ko a tauye mai wani haƙƙinsa. an gani abin da ya aikata na alkhairi ko sharri zai gani fa mai ya amal misala zarafin khairan yara wa mai ya amal misalan zarratin sharrai yara abinda mutum ya aikata na alkhairi zai gani wa wajadu ma amilu hadira ko sun samu abin da suka aikata gashi a gabansu Allah baya zalunta wani ka aikata aiki alkhairi Allah ya juyar da shi ya mai da shi mai ya sharri to a wajen asha'ira da yan jabariya suna ganin Allah yana iya yin haka to amma Allah ya riga ya haramta ma shi haka ai Allah ya haramta ma kanki zalunci ba zai yiwu Allah subhanahu wata'ala wato mutane wanda Allah bai isa musu da sako ba Allah bai turo musu manzo ya yi musu da'awa ba sai Allah ta'ala ya kona su ba zai yiwu ba Allah saboda adalcinsa sai ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun turo manzo ko رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل manzanni dai masu albishir ne masu gargadi saboda kada mutane sun samu hujja akan Allah ya Allah me yasa kai mana azaba alhali ba kai mana bayani ba me yasa kai mana azaba baka turo manzo yayi mana bayani dalla dalla ba an gane ko ashe ba zai yi Allah kawai ya da ashabul fatra ba fatra su ne mutanen da suka zo bayan tafiyan wani annabi ba su samu sakon wani manzo ba su sun zo a wani zamani wanda akwai manzannin amma sakon manzannin gaba ɗaya bai kai gare su ba har wa'annan manzannin suka tafi ba su samu sako ba an gane kamar nasiruddin albani yana cewa har yanzu a duniya akwai wurare a cikin ƙasashe akwai wuraren da ba su taɓa sanin ma akwai manzan Allah ba ba su ma taba sanin ma akwai musulunci ba to irin wayannan wurare cikin gurmin daji wanda ba su ma san wani addini ba ba su ma san wani littafi ba ya ce kawai sai Allah ya musu azaba haka nan kawai Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'da rasula kaga wannan yana cikin cikan adalci na Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ku Allah ba zai yi azaba ba sai ya aiko manzo kuma ya ce manzanni masu albishir masu gargadi don kada mutane su samu hujja akan Allah bayan manzanni ya ce ya Allah me yasa kai mana azaba bayan ba kai mana bayani ba sai Allah ya ƙara cewa mai shaƙiƙin rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi a kenan idan mutum ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi ba an bai samu bayani ba shirya ba ta bayyana gare shi ba sai saba wa manzo sai aka kona shi Allah ya ce wannan zalunci ne Allah ta'ala ba zai yi haka ba an gani hatta ya ba'asa fi ummi ha rasulan kafin Allah ya masa azaba sai ya aiko cikin ainihin capital ɗinsa sai ya aiko manzo wanda zai yi bayani ga al'umma an fahimci wannan ayi kenan almuhim Allah subhanahu wata'ala yana da ikon yayi zalunci amma ko baya yi saboda bai da kyau an gani kamar yanzu kai kana da iko ka yi wannan yaron dukan tsiya ba ka ba dalili ka bugar amma saboda babu kyau sai ka bari to wannan kenan kamala ne a wajenka da a ce ba ka da ikon dukan yaron kenan tun da an ce ba ka da iko kai mai rauni ne kenan an gani ce wannan yaron bai da kowa a wajenka ai na ganin ka yi ƙasa ka wulakanta an gane na'am fa dalla ala shi'ai wannan hadisi ya nuna mana abubuwa guda biyu ahaduhuma annahu harrama ala nafsihi zulm dai daga cikin su lallai Allah ta'ala ya haramta ma kanshi zalunci ya ce ni Allah na haramta ma kaina ba zan zalunci kowa ba wal mumtani la yusafu bi Abin abinda ya hanu abinda ba zai yiwu ba ba a sifanta shi da wannan da a ce ba zai yiwu Allah yayi ba da ba za a ce Allah ya haramta ma kanshi ba kenan Allah yana da ikon yayi amma shi ya haramta wa kanshi kuma ba gani yana da ikon yayi shi ya haramta wa kanshi wannan shine sifa na kamala ina da ikon in ma yaron nan dukan tsiya amma ni na haramta wa kaina da kuma a ce ba ni da ikon dukan yaron nan kenan yaron nan ya fi karfi na ko kuma rauni na ya kai matakin da yaron nan bai da kowa a wajena idan an jingina ma Allah wannan an jingina ma Allah na kasu cewa akwai wani abu wanda Allah ta'ala ba zai iya yi ba wanda wannan kuskure ne na'am الثاني أنه أخبر أنه حرم على نفسه وتنبي للي يباد الأباري شيء وشيء حرم تام كيش كما أخبر أن أنه كتب على نفسه الرحمة كما يندي يباد الأباري شيء يا ربو الرحمة كيش الله شيء يربو تام كيش رحمة عند الله يا قدامه sai ya rubuta ma kanshi azaba amma Allah saboda mai tausayi ne sai ya rubuta ma kanshi rahama sai rahaman Allah ta rinjayi kushinsa وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من معمور منهي wannan yana ɓata hujjojinsu hujjojin mutakallimi masu cewa wai zalunci baya kasancewa illa min ma'amurin manhi sai daga wanda ake ba shi umarni kuma ake hana shi in dai ba a baka umarni ba a hana ka to ba zai yi kai zalunci ba wai wane ne ake ba shi umarni ake hana shi mukallaf ko to shi kuma Allah fa shin shi Allah ana ba shi umarni kuma ana hana shi Allah ba mai ba Allah umarni la yuf'alu amma yaf'al wa hum yuf'alun ba a tambayan Allah dangane da abin da ya aikata in Allah ya ga dama ya saukar da ruwa in ya ga dama ya kawo fari in Allah ya ga dama ya kawo aminci in ya ga dama ya kawo tsoro ba mai tambayan Allah amma su kuma sauran halittu ba ana tambayan su su sauran halittu ana tambayan su amma shi Allah ba mai tambayan sa ko to Allah ta'ala tun da ba mai tambayan sa Allah subhanahu wata'ala ba za a ce wai Allah subhanahu wata'ala wai in ya aikata kaza ba zai iya yi ba babu wani abin da ya gagari Allah a gani su a wajen su a sha'ira su suna ganin tunda Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake umurta da babu mai hana shi duk abin da ya aikata adalci ne kun gane wannan ni dan adam ni ne ni ne Allah ke cewa yi kaza ka kaba kaza to ni ne ake jingina ake cewa nayi zalunci amma shi Allah ba mai bashi umarni ba mai hana shi to duk abin da ya aikata daidai ne kawai in ji su in Allah ya ga dama ya ɗauki fir'auna ya kai shi aljannar firdaus sai ya ɗauki annabi sai kai shi wutan jahannama to wannan adalci ne a wajen su shin wannan adalci ne a'a sau Allah ya ce wa mai yi wa may yu'min wa may ya'mal wa wa huwa mu'minun haka Allah ya ce fala ya kafu zulman wala hazma duk wanda ya aikata aiki mai kyau kuma yana mumini ba zai kai ji tsoron zalunci ko a tauye mai hakkin shi to su a wajen su zai wuce na Allah ya iya tauye mu annabi haƙƙi ya sa shi a wuta ya dauki fir'auna ya sa shi a aljanna wa iyaz billah wallahu laysa kadhalik shi Allah ba haka yake ba an gane shi Allah ba bai bashi umarni ba bai hana shi amma Allah ya san ya dauki mumini ya shigar da shi wuta zalunci ne ya dauki kafiri ya shigar da shi aljanna zalunci ne shi yasa Allah ta'ala bai yi ba ya haramta wa kanshi Allah ya sanya wa kanshi adalci zai yi ina ba ta lura fa yuqalu ku. sai a ce wa masu wannan ra'ayi huwa subhanahu kataba ala nafsihi rahma masu wannan ra'ayi kenan an ce za a ce wa masu wannan ra'ayi zuwa yi na eh wani ra'ayi ke da shi cewa Allah ba mai bashi umarni ba mai hana shi to tun da ba mai bashi umarni ba mai hana shi duk abin da ya aikata daidai ne kawai an gane to shi ne ce musu wannan magana ba daidai ba ne tabbas Allah ba mai bashi umarni ba mai hana shi amma akwai abubuwan da Allah ya zana ya ce wannan abun ba daidai ba ne kamar Allah ya riga ya nuna ba daidai bane haka nan kawai bai turo manzo bai azartar da mutane ba daidai bane to su sun ce daidai ne su sun ce Allah yana iya daukan mutumin kirki ya sashi a wuta ya dauki mutum banza ya sashi a cikin aljanna to kuma Allah ta'ala ya nuna ba zai taba yin haka ba Allah ya ce am am am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa matahum ala sa'a ma ya hukumun shin wayannan da suka aikata miyagun abubuwa kafirai zindiƙai shin suna tsammani mu sanya su kaman wayanda suka yi imani suka yi aiki da kyau a ce wai da rayuwansu da mutuwarsu duk daya Allah ya ce al'ala ku saurara sa'a ma ya hukumun abinda kafirai suke hukuntawa cewa wai duk ɗaya ne ya munana ba ɗaya bane afa alul musulmi na kalmujirmi malakum kaifa tahkumun shin zai yi mu sanya musulmai kamar kafirai me yasa ne ku ya kuke hukunci yanzu wannan ya karanta da mu me idan mutum ya ce almuslimuna kalmujrimin yayi me yayi hukunci ya zama alkali sannan sai mu ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dama menene yanke hukunci tabbatar da wata matsala ga wani ko kore wannan matsala ga wani idan ka ce musulmi kamar mujrimi ne ka yi hukunci an gani in ka ce da kafiri da musulmi abu ɗaya ne ka yanke hukunci sai mu duba abin da ka faɗa ya yi daidai da hukuncin Allah in bai zama daidai ba to ka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to wannan hukunci ya tun da ka faɗa haka to sai mu ce wa mallam ya akun bi ma anzala Allah fa ulaika hum kafirun an gane wannan ko huwa subhanahu kataba ala nafsihi rahma shi Allah mai tsarki ya rubuta ma kanshi rahama wa harrama ala nafsihi zulm kuma ya haramta ma kanshi zalunci Allah ya ce shi ba zai zalunci ba wa inna ma kataba ala nafsihi wa harrama ala nafsihi ma huwa qadirun alai wato Allah ya wajabta wa kanshi ne kuma ya haramta ma kanshi Abinda yake da iko akan shi Allah yana da iko akan zalunci yana da iko akan adalci shi yasa ya rubuta ma kanshi rahama kuma ya kore ba kanshi zalincin ba wai ba zai iya ba ya son ya yi ne la ma huwa mumtani'un alai ba wai abin da ya hannu ga Allah wanda Allah ba zai iya ba Allah na iya wani yana so ya yi an gane wannan ku na'am taqaddasa an kulli su'in wa hayy Allah ya tsarkaka daga kowane irin kowane irin aibi da halaka Allah ya tsarkaka daga kowane aibi duk wani aibi da ka sani ka kore shi ga Allah an gane kaga wannan ya zo a dunkule ni kamali bi ni kamali hayatihi wa sultani saboda cikar rayuwar Allah da kuma ikonsa Allah ya tsarkaka daga duk wani aibi an gane ko kuma in Allah tafsir ne ka ce Allah ta'ala ya tsarkaka daga bacci daga gyangyaɗi daga mutuwa daga mai daga mantuwa da mai da gajiya duk wani abu da ka san na kasu ne ka kore ma Allah subhanahu ta'ala daga zalunci duk wani aibi Allah ta'ala zalunci aibi ne to Allah ya kore ma kansa zalunci an gane wannan ku sannan kuma abin da ya shafi bacci da kuma gajiyawa da da kuma da duk wani abu wanda ya shafi aibi Allah subhanahu ta'ala ya kore ma kanshi وتنزه عن كل عيب وشيء أنا an وانا أدب التفسير تكدس da kuma سوء وحين لكم تنزه عن كل عيب وشيء ده أبديني Allah ya tsarkaka daga kowane aibi wa shayin da dai aibi ne an gane ku. la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan Allah abin da ya aikata amma su mutane ana tambayan su abin da suka aikata shi Allah ba wani mai bashi umarni babu wani mai hana shi amma shi dan adam Allah yana ba shi umarni kuma yana hana shi kun fahimci wannan ayi na'am wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim na manfa'atun lil amwat dangane da addu'a addu'ar rayayyu da kuma sadaka na rayayyu akwai amfani ga matattu kun fahimci wannan to wannan mun shiga wani sabon babi yana mana bayani dangane da addu'an rayayyu ga matattu eh, a cikin addu'an rayayyu da kuma sadakar rayayyu ga matattu akwai amfani kenan mu da muke da rai sai mu yi addu'a ga wanda suka mutu wannan addu'a yana amfanin su sannan mu da muke raye mu yi sadaka ga mutumin da ya rasu wannan sadaka yana amfanin sa maganganu biyu kenan malam ya faɗa an gani yanzu iyayenmu da suka rasu za mu iya musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan addu'a yana da tasiri yana da tasiri to za mu iya yin sadaka Allah ya kai lada zuwa gare su to in dai za mu iya to kaga ashe kenan maganar malam ya tabbata akwai wasu daga cikin sufaye yan hakika masu ganin addu'a da sadaka ba shi da wani amfani an gane wannan ku kada ka yi wani addu'a dan Allah ya riga ya kaddara abin da zai faru to wannan shine na gaya muku cewa maganar kaddara akwai sarƙaƙi a kan shi kaddara sirri ne na Allah Allah ya ce ya kaddara abu amma Allah nan da yake ya kaddara shi da kuma yake kai addu'a inda a ce addu'an bai da tasiri Allah ta'ala ba zai ce kai ba a she kaddara akwai wani abu wanda Allah ya rufe shi a gare ka ba za ka iya ganewa ba abin da ya bayyana gare ka kai aiki da shi abin da ya shige ma duhu ka ce Allahu a'lam an gane yau duk abin da ya shige ma duhu a ka'idan ahalus sunna wa naqulu Allahu a'lam fi a alaina ilmu muna cewa Allahu a'lam ga duk abin da saninsa ya shige mana duhu saka ilimin kaddara yana daga cikin mutashabih annabi yana cewa idza zikira ashabi fa ansitu wa idza zikira al-qadar fa ansitu idan aka ambaci sahabbai na ku shiru kada mutum ce zai zama alƙali tsakanin sahabbai na rikicin muawiya da aliyu ya ce zai shiga ya yanke hukunci wannan azalimi ne wannan na kirki ne wannan kaza annabi ya ce in aka ambaci sahabbai na da rikice-rikicen su kama baki ka kai shiru ka ce dukansu gaba ɗaya radiyallahu anhu haka nan idan aka ambaci kaddara kai shiru matsalan kaddara sirri ne na Allah hatta mala'iku da annabawa ba su gama sanin shi ba kawai mala'iku da annabawa sun yi imani da abin da ya bayyana abin da ya buya sun ce Allahu a'lam an gane kamar su sufaye gulla suna cewa idan kana da matsala kaka yi addu'a Allah ya riga ya kaddara komai Allah kuma ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah nan da ya ce ya kaddara shine kuma Allah dai kuma da ya ce kai addu'a ubangijinku ya ce ku roke ni in amsa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lalle wayannan da suke girman kai daga bautana za su shiga jahannama suna kaskantattu ha inda misalin a ce addu'a bai da amfani me ya sanya Allah ta'ala ya ce kai addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni to lalle fa ina kusa ina amsan addu'a masu addu'a suka roƙe ni ah, addu'a ana amsa idan an yi yana da tasiri ya kamata mu yi ko bai kamata ba to ka gani to kaga shi kenan wato imani da kaddara bai kore imani da amsan addu'a ba kamar yadda imani da kaddara bai hana mu mu aikata aikin alkhairi ba kada safai sun tambayi annabi cewa tunda dai Allah ya riga ya kaddara abubuwa me zai hana mu dogara da abin da aka rubuta kawai mu yin aiki annabi ce ku ci gaba da yin aiki to kaga magana annabi ku ci gaba da yin aiki ya nuna aikin yana da tasiri so da shi maganar kaddara wani abu ne wanda yake ka yi imani da abin da ya bayyana abin da shi ma maju Allahu a'lam an gane wannan ko kana ƙara cewa sai ka gano hakikanin sirrin to a lokacin ne kake ƙara shigewa cikin wani duhu sai annabi ya ce wa idza zukira al-qadar fa amsiku idan aka ambaci kaddara ku yi shiru ku yi imani cewa kai kai imani da shi ashar na'am so da a fahimci wannan karatu wannan karatu na nuna mana addu'ar rayayyu da sadakansu akwai manfa'atul lil amwat akwai amfani ga matattu shan نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك من شرح شير ابن أبي الإز الحنفي ولا شير يي شرح اللي يبي جو قوانا لتابي الأكيدة التهاوية يا كرنتو الله يمزر هما يا كرنتو اتفاق أهل السنة والجماعة أكن شوى الدعاء da sadaka suna amfanin matacce ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه sannan sai malam ibn abid iz alhanafi Allah ya masa rahama sai ya koro dalilai na kitabu wa sunna akan haka an gane bayan ya nuna cewa sadaka yana amfani ga matacce kuma addu'a yana amfani sai ce to ba da ka muka yi ba sai ya koro dalilai na qur'ani dalilai na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa lalle wayannan abubuwa guda biyu suna da amfani ولكنه فيما يتعلق بالصدقة سيدي وشي ابن أبي العز أبن ده يكيد علاقة بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة الولد إيه بأنبت وانا أبو با سيدي دنغني للصدقة شي والصدقة ينا أمبان الممج شي ابن أبي العز بأنبت وانا أبو أتكين شرحه سبا إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده سيدي أبن ده يكي نوني akan amfanuwan da amfanuwan mahaifi kai da sadakan dan shi an gani! shi iya hadisan da ya kawo shi malam ibn abul hiz kawai ya kawo hadisan da ke nuni akan amfanuwan mahaifi ga sadakan dan shi cewa mahaifi idan ɗansa ya yi sadaka ya ce wannan sadaka Allah ya kai lada zuwa ga iyaye yana amfanin iyayen an gani to shine iyakacin abin da ya kawo kenan amma mutum wanda wanda yake ba mahaifinka bane kawai bare shin zaka iya sadaka kuma sadaka ka ce Allah ya kai lada gare shi kamar kai yanzu in yi sadaka ce to wannan sadaka ya kai zuwa gare ka kai ba kai ba ɗana bane ba mahaifina bane to shin akwai wani hadisin da ya nuna mutumin da yake bare yana iya yin sadaka ga bare kuma ya ce ya ce ya ba shi sadakan nan ya kai Allah ya kai lada wajen sa akwai shine albani ya ce ya binciki sharhin ibn abul iz ibn abul iz ya yi yanke magana kai tsaye cewa sadaka yana amfanin mamaci kenan ina iya zuwa kawai yanzu ce to ga sadaka nan yanzu wani da ya rasu kamar saddauna da ya rasu ya Allah wannan sadakan da ya yi ka kai lada zuwa ga saddauna zai kai shi abin tambaya shi ne albani to wannan shi ne mahallin niza yau wa tabbas malam ya kawo hadisai amma hadisan suna da alaƙa da da menene da shi shi da ya sadaka yace Allah ya kai lada zuwa ga mahaifinsa wannan tabbas malam ya kawo wannan hadisan Wa أخص من الدعوة من الدعوة كما لا يخفى wannan ya fi daga da'awan da malam wannan ya fi zama daga da'awan da malam yayi yadda baya buya shi da'awan da malam malam ya buɗa ne gaba ɗaya ya nuna sadaka ga baki ɗaya yana amfanin mamaci wa fi du'a'il ahya wa sadaqatihim manfa'atu lil amwat ko yace a ranar kaga kenan kowane irin matacce kana iya yin sadaka ka ce Allah ya kai lada zuwa gare shi shine malam yace na'am وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في janai hakika na yi sharhin wannan magana kuma na duba cikin ittifakin da aka ambata a littafin ahkamul jana'i cewa wannan ittifaki fihi ma fihi an gane dangane da wani bare ya yi sadaka ya ce sadakan nan ya kai zuwa ga wani bare to wannan babu dalili a kan shi amma kana iya yin sadaka ka ce kai ɗa ne ka ce wannan sadaka da kai Allah ya kai lada zuwa ga mahaifinka ka gina masallaci ka ce wannan masallacin da ka gina gariya ina so ladan ya fita bude iyayena na'am akwai hadisi na. eh to shi ta yi wa uba uba ba zai wada ba ta zai ma uba a gane to wannan shine abinda aka faɗa sai kuma Allah ya ce ne wallahu ta'ala yastajibu da'awat Allah ta'ala yana amsan addu'o'i wa yaqbi al-hajat kuma Allah yana biyan bukatu kuna ne Allah yana amsan addu'o'i wasu daga cikin sufayi suna cewa ka daina wahalar yin addu'a Allah ya kaddara komai an gane wannan magana ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam dan ta mun kawo ayoyi ko wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an idan bayina sun tambaye ka game da ni kace ina kusa ina amsan addu'a masu addu'a in suka roke ni wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum astajibu lakum wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai rakuluna fi sai rakuluna jahannama dakhirin an gari fastajaba lahum rabbuhum anni anni la la adiu inni la udiu amala am amilin min zakarin aw unsa kaga inni la udiu ko anni la udiu fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amilin minkum min zakarin aw unsa kaga ubangiji ya amsa musu addu'a an to kaga shi kenan Allah ta'ala da a ce bai amsan addu'a Allah ba zai ce mu yi addu'a ba kuma shi da kansa ya ce idan na suka roƙe ni ina amsawa an gane saka wannan akida na sufaye gulla masu cewa addu'a bai da amfani ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma ijma'i na magabata ko babu wani dalili a kan shi an gane wannan saboda haka ahlus sunna gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa matattu suna amfana daga ayyukan rayayyu da al'amura guda biyu al'amarin farko shine kamar yadda ibn abi ya faɗa mata tasabbaba ilayhi al-mayyit fi hayati mata sababa ilayhi al fi hayati abinda mamaci ya sabbaba a cikin rayuwarsa mamaci shine sababin zuwan wannan abu misali kamar da ai mahaifi ne ya sababa zuwan shi ko tunda mahaifi shi ya saba zuwan ta idan da ya yi wani aikin alkhairi ya yi sadaka ya ce Allah ya kai wa iyayensa to iyayen za su samu kun gane wannan ko sannan na biyu daga cikin abin da aka yi ittifaki ana amsa du'a'ul muslimina wastighfaruhum lahu an yi ittifaki babu sabani cewa ana amsan addu'an musulmi da kuma istighfarun musulmi ga musulmi yan uwansu yanzu ni din nan ina iya yin addu'a kai tsaye ga duk wani musulmi ko da ba ba dan uwana bane Allah zai amsa an gane wannan babu jayayya ko dan uwana ne ko ba dan uwana ba ko mahaifina ko ba mahaifina ba in dai dan uwana musulmi ne in ya rasu zai iya addu'a Allah ya gafarta mai kuma Allah ta'ala zai amsa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim a ce kaga Allah ya ce bi addu'a ga sahabbai kuma muka yi addu'a ga sahabban nan addu'a zai kai gare su ashe waɗanda suka zo bayan mu za iya musu addu'a wanda suka riga mu mutuwa za mu musu addu'a Allah ya gafarta kuma Allah yana amsa an gane wannan ku to wannan malamai sun yi ittifaki a kan shi da kuma sadaka da aikin haji duk da akwai jayayya dangane da abin da ya shafi sadaka da aikin hajji shi maganar sadaka mun riga mun yi bayani sai dai sadakan ɗa ga mahaifinsa tunda mahaifin shi ya sabbaba zuwan ɗan wa an laisa lil insani illa ma sa'a kuna ne mahaifi shi ya sabbaba zuwan ɗa saka mahaifi yana iya a wato ɗa zai iya yin sadaka ga mahaifinsa an gane ko misalin mutum ya gina masallaci ya ce Allah ya kai lada zuwa ga mahaifinsa a cewa a sun yi saɓani dangane ladan aikin hajji shin aikin hajji an karɓo daga muhammad bin hassan cewa inna ma ya tsiru ilal mayyit sawabun na faɗa cewa idan mutum ya ce a yi masa aikin hajji idan mutum wa mahaifinsa aikin hajji to kawai ladan kudin da aka kashe kawai shi zai kai zuwa ga wanda ya rasu din amma ba ladan aikin hajjin ba wai ladan aikin hajjin wanda ya aikin hajji ne zai samu ladan kawai kamar a tura wani je ma mahaifi aikin hajji mahaifin da ya rasu to kudin da aka kashe shi ne zai samu ladan wannan kudin wai amma aikin hajjin babu lada sai dai shi wanda ya aikin ne zai samu ladan wannan wajen wani malami kenan shine Muhammad bin Hassan amma mafi yawan malamai suka ce la ladan aikin hajji yana kaiwa zuwa ga wanda ya aikin hajji ga wanda aka yi ma aikin hajjin kai shi wanda aka yi ma aikin wannan shi ne sahihi an gani, sannan kuma malamai sun yi saɓani game da ibada na jiki yanzu zan iya yin sallah in ce Allah kai ladan sallah zuwa ga mahaifina ko in yi azumi ko karatun qur'ani ko zikiri shi mutum zai iya yi idan mutum zai iya yi to mutum zai iya musulunta ya ce to Allah ya kai musulunci zuwa ga mahaifinsa mahaifin ya mutu kafiri sai mutum ya ce to musulunci da na yi yanzu ya Allah ka kai zuwa ga mahaifina sai mahaifin ya zama musulmi a can gabas zai yiwu kaga ba zai yiwu ba to ai duk wayannan ibada nau'i ne na musulunci wasu yanki ne na musulunci yanzu ina iya kwason wayannan ladan gaba ɗayan ba mahaifina in ci in yi sallah sallar nafila ce Allah ya kaiwa mahaifina in yi azumi in yi karatun qur'ani in yi zikiri to Abu Hanifa da Imam Ahmad da kuma jumhur na salaf sun ce ladan na kaiwa mutum zai iya sallah na nafila ya ce a kaiwa mahaifinsa ya yi karatun qur'ani ya ce a kai amma abin da ya shahara daga mazhaba na Imam Shafi'i da Imam Malik ladan baya kaiwa an gane kaga kenan manyan malamai sun yi sabani kan matsalar to wasu kuma daga cikin yan bid'a daga cikin mutakallimi sun tafi zuwa ga cewa ladan samsan baya kaiwa ta kowane bangare ma an gane ko kayi sadaka ne ko kayi addu'a ne wato lada baya kaiwa zuwa ga wanda ya mutu an gane wannan ko ko addu'a ne ma ko waninsa ko ka yi addu'a kace Allah ya gafarta ma wanda ya rasu bai kaiwa gare shi in kai masa sadaka bai kaiwa gare shi in kai aikin hajji bai kaiwa amma wannan mazhaba ne na wasu yan bid'a an gani magana ba su da wani dalili shirme kawai an gani maganan su rusasshe ne saboda sun kafa hujja ne da wani mutashabih na qur'ani shine inda Allah ke cewa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata to ai ni da na maka addu'a ai ba aikin ka bane ni nayi addu'a an ce mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata addu'a na aikin ka ne aiki na ne na wani kaina saboda ka idan nayi addu'a Allah ya gafarta maka ba zai kai gare ka ba tunda ba aikin ka bane abin da mutum ya aikata ne kawai shi zai samu idan kai ka gina masallacin to masallacin zai amfani ka idan kai ne kai karatun qur'anin ka ba karatu karatun qur'ani zai amfane ka amma ni in yi ko da ka ne ni nayi ba aikin ka bane ba zai amfane ka in ji su da kuma wala tuji zauna illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku ba sai abin da kuka kasance kuna aikatawa da haka sannan kuma laha ma kasabar wa alaiha maktasabat duk sun kawo hujja da irin wa'annan nusus din akan cewa ko da ma wani ya maka addu'a ko wani ya yi sadaka ko ma menene bai da wani amfani gare ka kama wannan magana na su shi ne ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ta tabun adam in qata amaluhu illa min salatin idan dan adam ya rasu aikin shi na alkhairi yana yankewa gaba daya sai dai daga abubuwa guda uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana ya gina masallaci ya gina asibiti ya haƙa rijiya kaga wannan sadaka mai gudana kenan wanda wannan abin da ya haƙa zai daɗe ana amfana da shi Sadakacin jariya an gane awwaladin salih ya da ulahu ko ɗa na gari da yake masa addu'a aw ilmin yuntafa bihi min ba'di ko kuma ilimi da ake amfani da shi bayan sa idan ka karantar da wani ɗalibi sai ɗalibin nan ya amfana da wannan ilimin to za ka dinga samun lada a wajen kabarinka duk sanda aka yi aiki da wannan karatun da ka karanta kana da lada shi yasa ina ganin idan malami ya tsarkake niyya ya karanta tsakanin shi da Allah ba wanda ya fi shi morewa saboda dalibai nawa ka karantar kuma ce daliban nan duk sun yi aiki da karatun kullum ba kana cikin kabari kana ganin alkhairi na shiga gare ka ana ta maka alat ina ba ta gane shi yasa shi babu abin da malami zai more kaman yayi abu saboda Allah inda ya karanta saboda Allah kuma ya zamanto ya tarbiyyantar da ɗalibai masu yawa to zai samu ƴaƴa ya samu jikoki da jikokin jikoki da taɓa kunna zuwa ƙarshe duk sanda suka aikata aikin alkhairi zai samu lada a kan shi kaga wannan hadisi ya nuna mana idan ɗan adam ya rasu aikin shi ya yanke sai dai wani abubuwa guda uku an gane idan ya yi sadaka sadakan na gudana ko kuma ɗa na gari da yake masa addu'a kenan wajibi ne mu tarbiyyantar da yaran mu tarbiyya mai kyau saboda mu samu ƴaƴa na garin za su yi mana addu'a bayan mun mutu an gane wannan ko ko kuma ilimi da ake amfana da shi bayansa sa ka karantar da mutane ƙida mai kyau ka karantar da mutane sunna ka karantar da su tarbiyya sai ya zama sun yi aiki da wannan bayan rasuwan ka za ku samu lada kaga sai Allah sai annabi ba da labari cewa ana amfana da abinda dan adam shi ya sabbaba shi kaga wannan hadisi na duk abinda ka sabbaba za ka samu lada a gare shi ko ba ka ba kai ne ka sabbaba wannan kai ka gina masallaci kai ne ka haifi yaron yaron ya zo ta hanyar ka ne sannan kuma ɗaliban da suke karatu suke aiki da shi kai ka tarbiyyantar da su to duk sanda suka yi aiki da wannan karatu za ka samu lada bayan mutuwa to su akwai masu ra'ayin cewa iyakacin nan kawai za ka samu lada duk abin da ba wani baka da ladan shi suka ce abin da ba kai ne kai sababinsa ba a cikin rayuwa to ba za ka samu ladan shi ba to an musu raddi wa'annan mutane cewa in kun faɗi wannan ai kaga mutum ya maka addu'a ka aikata mishi wani abu ne na alkhairi to kenan abin da ka aikata na alkhairi da mu'amalanka da mutane shi ya sabbaba aka yi maka wannan addu'a kenan alkhairin ka ne ya sabbaba wannan ya maka addu'a na fatan gane wannan to akwai akwai masu takaituwa akan cewa addu'a wato cewa ibadoji ba sa saduwa zuwa ga musulmi duk wani ibada wanda dama a duniya bai karban musanya duk ibada wanda yake fardu ayin wanda dama ni kadai ne in na aikata shi wani bai dauke mun. to ba zai yi in bada kyautar shi ga wani ba kamar sallah yanzu wani zai dauke mun sallah wani zai dauke mun azumi wani zai dauke mun zakka la to waɗannan ba zai yi ce na ba mahaifina kyauta ba tunda waɗannan ba sa karban niyaba ba sa karban wani in ce na gaji da Allah wani ba zan samu damar yin sallar azhar ba zo ka kowa ne ba zan samu damar yin azumin ramadan ba da Allah wannan watan zan huta kai zaka mun azumin ramadan zai yiwu to duk irin wayannan abubuwa wanda ba sa karban niyaba to akwai masu ganin wai su din nan ba za ka bada kyautar su ba an gane ku kamar musulunci yanzu musulunci bai karban niyaba idan ka musulunta musulunci ya tsaya ga kanka ba za ka iya ba da kyautar musulunci ga mahaifinka da ya rasu ba a ce mahaifin mutum ya rasu kafiri sai ka ba shi kyautar musulunci daga in so ka zo ka musulunta daga baya kalmar shahada da kai yanzu ka shigo musulunci to ka ba mahaifinka kaga a duniya mahaifin mutum kafiri ne amma yanzu ya musulunta tun da yanzu ka tura mai kalmar shahada cikin kabari ina fata gani to kamar a duniya baya sallah sai ka ba shi kyautar sallah zai amfani a duniya baya azumi sai ka ba shi kyautar azumi da karatun qur'ani duk da yi zai saba yi ba an gani to su mutanen suna ganin masu wannan ra'ayi ka ce ladan yana keɓanta ne kawai da wanda ya aikata kai da ka karanta Kur'ani ga mahaifinka ai mahaifin ba shi ya karanta ba to ladan ya tsaya ne gare ka kai kadai banda mahaifin in ji su kamar yadda a cikin rayuwa wani mutum baya aikata wani aiki ga wani wani baya mai gurbin wani ga wani nan sallah ga azumi da zakka da sauransu kamar yadda imamun da sa iya ruwaito da sanadinsa daga ibnu abbas radiyallahu an daga annabi ya ce la yusalli ahadun ala ahadin ko la yusalli ahadun an ahadin wa la yusumu ahadun an ahadin walakin yud'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hinda manzo Allah ya ce kada wani mutum yayi sallah ga wani kamar yadda kada wani mutum yayi azumi ga wani sai dai ya ciyar masa a matsayin kowane yini mudu na alkama idan kana da wani mahaifi da ya rasu kada ka yi masa azumi an gane kada ka yi sallah wai ka ce Allah ya kai lada gare shi sai dai kana so ya samu ladan ka ciyar masa mahaifi ya samu mahaifi ya rasu bai samu yayi azumi ba to kai ba za ka yi mishi ba sai dai kullum madadin ranar da bai samu yayi ba sai ka ciyar da mudu na alkama mudu na alkama kullum to wannan mudu na na alkama shine zai maye gurbin azumin da bai yi ba ku gane wannan na akwai sura miki nawa na to bari mu dan karasa akwai dan karin bayani ne sai kila to bari mu ci gaba dai har zuwa ko mu ba da dama a yi tambaya so eh, muna so ne wannan bayani sati mai zuwa za mu dora bayani menene raji akan wannan bayani shin wani mutum na iya ma wani azumi wani mutum na iya ma wani sallah insha Allah sati mai zuwa za mu yi bayani akan shi an gani ina iya yin layya in ce Allah ya kai ladan zuwa ga iyayena ko ba zan iya ba duk wannan insha Allah wa alaikum assalam eh zai iya sadaka da wannan kudin Allah ya kai lada zuwa ga wannan mutumin amma tun da haƙƙin shi ne dama wannan kudin dama haƙƙin wancan ne in ka ba da shi ladan zai kai gare shi Allahu a'lam wa alaikum salam na'am inda mawucin na rayu a inda kai inda ainihin magadan nan suna da rai to ya kai musu haƙƙinsu ga dukiyar babanku nan kaza mahaifinku na biyu na bashi kada ya ce ga dukiyar da na zalunci mahaifinku amma na biyu na bashi kuma ga bashin nan zai zai ba su sai su gada shi kenan amma in bai da kowa shi ake magana ba shi da kowa to ya za ka yi da wannan kudin shi ne zai mutum ya yi sadaka da niyan Allah ya kai lada zuwa ga mai shi sai da shi ne dama ba naka bane hmm. na'am gaji wa alaikum salam ai kafiri duk abin da ya aikata sunan shi batacce na musulmi baya sallah kawai shi har abada bai taba sallah baya sallah shi ko musulmi me yasa baya sallah ba ma wani lokaci yana sallah wani lokaci baya sallah ba to inda ya yadda sallah wajibi ne akan shi ya zan fasiki wannan masallacin da yake na zai iya amfanin sa tunda musulmi ne shi hmm. alaikum salam yace assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam ilimi imani da ikhlasi amin idan mutum zai yi jam'in sallah tare da yara waɗansu a cikin su maza ne wasu kuma mata ne to ta za su tsaya ne a bayan shi duka ko kuma yaya za su tsaya to idan mutum zai jam'i da yara wanda sun mallaki hankalinsu wato ba wanda za su gudu ba yadda ake sallar jam'i haka zai yi da su yadda ake yara za su tsaya a bayansa ba za su tsaya a bayansa mata kuma ƴaƴa mata ƙanana tsaya a bayan mazan yadda da ake sallan jami'i haka za a yi eh wa alaikum salam na shi ne sun dai ɗaya riga ya a addu'an ya ɗari sai dai akwai jikoki jikoki ma duka mai ainihin shi ne in dai misalin a dan shi ya rasu dan na da ƴaƴa ƴaƴan su gaba da addu'a duk zai tasiri an gani hmm. wa alaikum assalam na na Thank you. sai ba magadan shikenan an tuna ya alƙawarin zai ba zai maka alkhairi tunda bai samu ba sai ba magadan sai su su samu wannan wannan alkhairin insha Allah wa alaikum assalam kamar wanda kuma irin masu eh, eh, masu naka kalo sai ka tana duka biyaji kudin su sai ba ke yi to su kuma irin wannan abun kawai suna jin haushi cewa ka tsaye kana da wani samun wani abu kawai da kuma kuma to kudin za ka yi masa sadaka ne ko da yi to sai ka shi shi buga kayan shi ya tafi ko kada laifin ka bane a to amma kaga kai kai kai laifi tun farko laifin farko tun kafin ka hau kana da canji to wani kawai sai ya zo ya hau sai baka dubu daya sai ya bai canji to kuma baka sanar da shi cewa dama canji ne kaga ka sanar da shi canji in ya gabaki da canji sai ga ba gaskiya kawai sai tafi abin shi gaskiya nan nan kuskuren laifin na ne an gane tun da dai baka tambaye shi ba sai ya to yayi fushi to kaga kai zaka yi ta istighfari kana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ko baka san shi ba balle ka bashi kayan shi to abinda wasu malamai suka gani akwai malamai masu ganin cewa zaka iya mai sadaka da niyyar cewa wannan lada ya kai gare shi wasu suka ce ba haka ba la wasu na ganin cewa ka yi ta aikin alkhairi wanda zai shafe wannan kuskuren da ka yi ka dage kai ta aikin alkhairi saboda gobe kiyama in ya nemi aikin shi sai ka biya ina ba gani da wannan aikin alkhairi sai ka biya shi abin da ka zalunce shi a nan duniya kenan in dai da kana kana aikin alheri biyar to kara ya zama goma saboda ka samu ka biya wannan aikin da ka ka ma wannan bawan Allah Kuma na ganin ko da kayi sadaka tun da shi bai yi niyyar sadaka ba lada ba zai kai gare shi ba ayan ce inna mal amalu bin niyyat to ai shi ba niyyar sadaka ne ba kai kace ka mai sadaka dama ana tilin sawo mutum yayin sadakan dole shi ne insha Allah ke rubu an ce lokaci yayi lokaci yayi to a ya kuri an ce za a zagaya neman taimako neman taimako da uwa